assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a sabon bidiyon a cikin wannan bidiyon insha Allah zan na muku abin da ya kamata ku yi akan meme file idan ka haka ba za ka rasa token ɗinka ba ko kuma point ɗinka da ka tara a cikin meme kuma insha Allah ko da wayar ka bata a hannunka misali ka yi tafiya ka bar ka a gida za ka iya duk inda kake an yi lancin ka cire abin ka ka sayar ko kuma idan wayar ka ta bata kuma kai baka rubuta passport ka tafi da shi ba kuma baka da wata waya inda kake ko an sace wayar ko ta samu matsala abun ka kasa dawa da shi inda har ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe to zaka san yadda zaka yi ka dawo da wannan account din naka ko da baka da passphrase so amma kafin mu ci gaba da bidiyon kar a manta a danna like bayan an danna like ayi comment a share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da bukan arziki domin su ma su gani su amfana za mu shiga cikin telegram kamar haka sai mu yi sacin na meme fai sai mu bude shi kamar haka wani lokaci kana bude shi yana nuna maka connection fail ba zai bude ba to wannan abun ba wata doguwar matsala ba ce zaka jawo daga sama ko kuma ka nemi setting na wayarka bukata dai ka shiga cikin setting sai ka taba inda aka rubuta mobile network uh, idan kuma wayarka ba ta da mobile network don wata ba mobile network ake rubuta ba wata abin da za a rubuta sim and network setting to idan haka ne to za ka dai taba shi idan kuma mobile network aka taba aka rubuta sai ka danna shi sai ka taba sunan sim card din dalilin da yasa ko na yi amfani da waya biyu saboda mabambantan rubuce-rubucen da ake samu a kai sai ka taba nan inda aka rubuta prepared network gashi anan shi ma gashi anan daga 4G sai ka mayar da shi 3G yanzu zan mayar da shi 3G wannan ma zan mayar da shi 3G kun gashi anan ko sai in danna so sai in yi minimizing sai in shiga ciki sai in taba reload bot so za mu jira so yanzu kun gan shiga shi nan ya bude lafiya lau ko so ya za a yi so bayan ya bude lafiya lau ya za a yi koda baka tare da wayar ka aka ce a yi listing ko kuma abubuwa sun yi maka yawa ka manta ko wata matsala ta faru da kai amma daga baya an yi listin kana son ka cire abun kuma kai wayar ba ta wurin ka kuma ko in ce kwata kwata babu wani information da wanda yake da tattare da kai to sai ka taba nan wajen wallet idan ka taba shi sai ka taba settings a nan wajen za ku ga inda aka rubuta copy to clipboard ba za su bari kai copy ba sai ka taba nan inda aka rubuta click to rebuild press sai ka taba nan inda aka rubuta copy anan to sai ka yi minimizing sai ka shiga play store sai ka rubuta trust wallet abin da nake so nuna muku domin ku tabbatar abin za ku iya dawa da shi lafiya lau insha Allah trust wallet sai kai sacin idan kai sacin za ka yi downloading nashi already na riga na downloading sai in taba open idan na taba open zan yi creating wallet ne sabon wallet ne zan yi creating sai in taba shi kamar haka idan ma kana da wallet din karka damu zan nuna muku cika yanda za ku yi ga wanda suke da wallet din ga wanda ma ba su da wallet ga creating zan yi a yanzu so za mu jira so zai kawo ka anan sai ka taba get start sai ka sake jiran shi za ka ga yana dan wani loading zai nuna maka create da kuma add existing wallet idan baka da shi zai nuna maka wa'annan abubuwan sai ka taba in ka rubuta add existing wallet idan ya kawo ka anan sai ka dawo nan na farkon nan secret press sai ka danna sai ka taba multi coin wallet daman ka riga ka yi copy sai ka yi pasting bayan ka yi pasting a bari mu dan jira so bayan ka yi pasting sai ka zo ka taba restore wallet anan idan ka taba restore wallet za ka dan jira shi kamar da za ka gani yanzu gashi na yana processing so zai kawo ka anan sai ka saka password da kake son kai amfani da shi misali zan saka 123456 sai in sake saka 123456 to sai in taba confirm sai in saka fingerprint nawa kun na saka fingerprint ko so <clears throat> gashi nan start using trust wallet sai in taba allow in taba claim point idan ina da bukata idan ba da bukata sai in taba cancel so idan ya kawo ka a wannan fuskan abinda za ka yi idan ya kawo ka a wannan fuska ya za a yi kar iya dawa da walet ɗinka ko da wayar ka bata kusa da kai kuma ko da an sace ta ko kuma wani ya maka wifin ɗinta komai ya fita kuma kai baka rubuta passport ka aje akan takarda ba to abin da za ka yi sai ka taɓa nan inda ka rubuta backup idan ka taɓa wajen backup idan baka gan shi ba sai ka dawo nan <coughs> nan wajen sai ka danna shi sai ka danna again kamar haka sai ka danna nan wajen so ya za a yi koda baka tare da ka aka ce maka an yi lancin kuma an yi listin kuma kai kana da bukatan ka cire abin kuma baka rubuta passport ka tafi da shi inda kake ba ko kuma wayar ta bata ko ta samu matsala ta kita gyaru kuma baka da passport ka ga ina ka rubuta back up to secure your uh, asset ko kuma ka taba sunan nan wajen wallet din kamar haka sai ka taba wannan digaggan kwaya uku sai ka goge wannan sunan sai ka rubuta meme file misali meme file sai ka dawo nan inda aka rubuta back up to google drive sai ka dana kamar haka sai ka dan jira shi za ga yana processing to za ku dan yi hakuri gashi nan da yana processing zai kawo ka ya nuna maka duka email da kake da su sai ka zaɓi ɗayan email wanda za ka yi amfani da shi to zan zaɓi wannan email ɗin so bayan na zaɓi email da nake son yi amfani da shi zai ce min in saka password sai in zaɓi password ɗin da zan saka wajen saka password zan cire wannan abin domin ina muku yadda ake saka password wanda ya, uh, ya dace da kowa uh, sai ka saka misali sunanka yusuf sai ka rubuta yusuf kila kana da number 0703 sai ka sa 0703 ko kun ga haka ko sai ka sa dollar sign gashi a ko at ko naira sa'in ko hash duk wanda ka saye to ni zan sa at a matsayin abin da zai amfani shi sunana yusuf ina da namba 0703 sai in sa at za ka iya saka abin da ka san ba za ka manta ba amma ka tabbatar farko capital leta ka saka to ba zan in cire zan yi amfani da nawa password da nake nake in saka za ku ga zan tsayar da abin sai na saka password nawa to bayan na saka password din nake bukata sai in taba set encrypted password bayan na danna shi zai sake ce min in saka wannan password din da na saka a farko so bayan na tabbatar na sake saka password sai in taba wannan dot din wannan cycle din sai in taba confirm idan na taba confirm zan dan jira shi kamar haka zai kawo ka anan sai ka taba continue amma kafin haka nan za ka iya taɓa nan wajen domin ka ga password ɗin da ka saka idan daidai ne ko kuma ba daidai ba ne so zan taɓa shi kamar da za ku gani yanzu na tabbatar password ɗin da saka daidai ne so sai in taɓa continue anan nan ko in taɓa save a another way to amma ne zan taɓa continue idan taɓa continue zai kawo ni a nan kun ga nuna min active kun ga ko sai in taɓa wannan alamar sai in dawo back so in minimizing sai in koma cikin memify sai in dawo back so abin da zan yi domin ka tabbatar wallet din ita ce take can wannan cikin trust wallet sai ka taba wannan sai ka taba deposit abin da za kula da shi ƙarshen contact address e473 to sai in yi minimizing sai in koma cikin trust wallet sai in saka fingerprint sai in taba wajen receiving sai in taba ethereum na taba ethereum za ku gan shi e473 bari in yi mazin domin ku tabbatar da abin za ku duba da nan da nan duka abin ɗaya ne bari na ɗago da shi sama ku ga za ku ga ƙarshen contract address ɗin da nan da nan duka ƙwaya ɗaya duka abu ɗaya ne so wannan ita ce hanyar da za ku bi so bayan ka tabbatar ka yi hakan ya za a idan aka ce maka an yi listing kuma wayar ka bata tare da kai kuma kai baka da passphrase so wannan ita ce wayar na misali sai in zo in shiga in yi play store in yi downloading trust wallet bari mu shiga play store in nuna muku ah, don har yanzu gaskiya wasu ba su san trust wallet din ba su za mu shiga play store idan muka shiga play store za mu ɗan yi haƙuri ya buɗe so idan a uh, play store ya buɗe sai ka shiga ciki sai ka rubuta trust wallet za ka rubuta sorry trust trust wallet sai kai sacin gashi anan so kai da loading yamma daman ya riga na da loading misali a cikin wannan wayar so abinda za ka yi ya za a yi wayar bata tana nan misali yanzu gashi na kawar da wayar ko bata kusa da ni a to ya za a in dawo da wallet din na memify a nan wajen sai yanzu na ina ka rubuta add existing wallet kuma baka da passphrase sai ka yi amfani da inda aka rubuta google drive backup sai ka danna kamar haka idan ka danna ina ka rubuta google drive backup za ka dan jira shi za ga yana maka processing anan yana maka wani loading so za ku dan yi hakuri ku jira za ku ga yadda abin zai kasance insha Allah so idan ya kawo ka zai nuna maka email da suke kan wayarka idan babu email ɗinka wanda yake kan wannan wayar da take anan misali wannan wayar ko to sai ka ɗauko email ka saka shi akan wannan wayar abokinka so mu ɗauka ni na saka shi anan kawai sai in danna shi idan na danna zan ɗan jira gashi yana processing to bari mu ɗan jira yanzu gashi nan yana processing yanzu gashi nan za su ce min wallet kaza wallet kaza wallet kaza wallet kaza so wani wallet nake bukatan in dawo da shi wannan shine wallet din don har rana za su nuna maka ranar da ka dora shi gashi nan shi ga watan goma kun gan shi ko sha da minti goma na dora shi kun ga so sai in taba shi sai in danna shi kamar haka sai in saka password ɗin da yi amfani da shi a wancan lokacin zo zan tsayar da bidiyon in saka password to bayan na saka password sai in taba restore wallet sai in dan jira shi so za su tambaye ni kuma in saka password ɗin da na yi amfani da shi a can ko kuma in yi creating ɗin wani to zan saki creating wani 123456 za su ce in confirming 123456 so gashi nan zan yi confirming sai in ce to zan yi amfani da fingerprint sai in taɓa nan sai in taba fingerprint ɗin bayan na riga na yi amfani da fingerprint yanzu gashi na riga na bude wallet ɗin so in taɓa allow so zan dawo nan sai in nuna muku domin ku tabbatar da shi ne ya dawo a nan kun ga bari ma dai in fita kun ga mimify sai in taba wallet ko sai in taba receiving a deposit kenan za ku ga e 73 sai in taba receiving shi ma sai in taba ethereum sai ku duba ku ga kun ga duka gashi nan contract address in duka ɗaya ne kun ga ko to yanzu na riga na dawo da wallet din da yake cikin wannan wayar zuwa cikin wannan wayar ko da wannan ba ta tare da kai matukar dai kana da email ɗinka da password ɗin email ɗinka to za ka iya dawo da shi anan so idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku dana mi like bayan kun dana like a yi comment a yi share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da bakan arziki domin su ba su gani su amfana nagode ina maku fata alkhairi mu haɗu da ku a next video